alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa batila batilan warzuqna ijtinaba ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين اماما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا ترى watan jumada a thani bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da biyu ga watan daya shekara ta 2023 miladiya ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ta shafiya filin filintisar a najiya wacce aka fi sani da nuniya na ibn alkayyim rahimahullah ta'ala wanda ana cikin fasali na uku ne ana magana akan abin da ya shafi aƙidu na jahamiya da kuma raddi da ya musu Allah ya mishi rahma to ana cikin bayani a darasan da suka gabata amma saboda ya zama mana matashiya alarama zai kara rero mana baitocin ba sai mun fassara ba in ya so sai mu daura daga inda sharhin malamai ya tsaya insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وقضى بأن النار لم تقلق ولا جنات عدن بل هما عدنان فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان وتلطف الألاف من أتباعه فأتى بدهكة جاهل مجان قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذا الحذيان أيصير أهل الخلد في جناتهم وتهيمهم كهجارة البنيان ما هال من قد كان يغشى أهله إلا انقضاء إن انقضاء تهروك الحيوان ما هال من كان قد ما هال من قد كان يغشى أهله إلا انقضاء تهروك الحيوان وكذاك ما هان الذي رفعت يداه هو أكلة من صفحة وخوان فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان وكذاك ما هان الذي امتدت يد منه إلى قنو من الكنوان فتناهت الحركات قبل الأكبهل يبقى كذلك سائر الأزمان تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسكت على الأبدان تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأكمال والقرآن waɗannan jazakumullahu الله خيرا su سوني baitoci da muka karanta a darasin da ya wuce wanda kuma aka fara daukan sharhohi da malamai suka yi da ta'alikat akan waɗannan baitocin wanda wannan aƙida na jaham ibn safwan a tirmidhi wanda ya gado daga ja'ad ibn dirham aƙida ce wacce take an gina ta akan jabariya abinda ake nufi da jabariya shine 'yan adam ba su da iko akan aikin da suke yi duk abin da ɗan adam ya yi to ba shi ya yi ba ana cewa shi ya yi ne majazan ba wai hakikatan ba suka ce kamar yanzu idan ka ga rana ta faɗi in ka zo faɗa za ka ce rana ta faɗi hakanan idan ruwa ya kwarara ko ruwa ya zuba za ka ce ruwa ya zubo haka ne amma hakikatan ruwan shi da kan shi ya zubo ko zubo shi aka yi ranar ita da kanta ta faɗi ko kuwa akwai mai faɗar da ita sai suka ce to haka ma 'yan adam ayyukan da suke yi su ma ba su suke yi ba akwai mai yi kun lura to a kan wannan aƙida ta jabariya akai ne sai suka gina cewa ɗan adam idan yanzu ba shi yake abin shi ba sai kuma a lahira aka je za a azabtar da shi kan abin da ba shi ya yi ba kun lura da magana yanzu an yi mai barakallahu fi wannan shi shine aƙida ta jabariya suka ce ɗan adam kaman gashin kaza ne a iska yadda duk iska ta kaɗa shi nan yake yi to bai da ikon komai bai da ikhtiyar idan kuma aka ce musu ina kuka samu wannan dalili sai sai ai Allah ta'ala ne ya faɗi a Qur'ani wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama suka ce lokacin da kai jifa ai ba kai kai ba Allah ne yayi wal iyad billah to idan ka ɗauki wannan ka'idar ka ɗauki irin fassarar nan da suka ma alƙur'ani to duk yadda ka ɗauka ka ɗaura ma ɗan adam to za ka ga barna ne domin su abin da suka ce shi ne in ka ga mutum a masallaci kawo shi aka yi ba shi ya zo ba kamar yadda ka ga rana an ta faɗi ba ita da kanta ta faɗi ba akwai wanda ya faɗar da ita kamar yadda ka ga in ruwa ya zubo ba shi da kanshi ya zubo ba zubo da shi aka yi to dan adam ma duk abin da ka ga ya yi ba shi ya yi ba akwai wanda ke gudanar da shi ana cewa shi ya yi ne kawai majazan ba hakikatan ba to haɗarin da ke wannan shine idan ka ɗauki waɗannan kowannan ayan ka dinga kaddara abubuwa to za su dinga bayar da ɓarna da abin da mutum ma bai iya faɗi in ka ga mutum gidan giya sai su ce to ba laifin shi ba ne ba shi ya kai kanshi ba kai shi aka yi me dalilin su sai su kawo wannan ayar su dan bara to idan ka cire wa mara maita idra maita ka ɗauki ɗan giya ko mutumin da ya yi zina ko mutumin da ya yi wani laifi na saɓon Allah ka ɗabbaka a wurin wa mara ta ramaita mai ta me zai baka kun lura da haɗarin to wannan shine aƙida na jahamiya suna da aƙida ta jabar amma ko aƙida ta ahlus sunna wanda mun sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ɗan adam mashi'a Allah ya ba mu ɗan adam irada muna fahimta cewa da aka yi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ne ya halicce ku kuma ya halicci aikin da kuke yi ayyukan da 'yan adam ke yi maf'ul ne na Allah maf'ulat ne na Allah kuma ya ba ma ɗan adam daman ya yi ko kar ya yi wa qul min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ba ma ɗan adam mashi'a na ya yi ko kar yi. wannan shine a babin aƙida suna da jabariya muna fahimta to wannan ra'ayin nasu da fahimtar nan tasu sai 'yan ƙadariya suka kafarta su domin su 'yan ƙadariya sun yi kishiyanci ra'ayinsu su 'yan ƙadariya suka ce allah ta'ala bai da iko akan halittu saboda haka yadda ka zo markas yanzu a wurinsu Allah ta'ala ba abin da ya yi wurin zuwan kai ka zo hasali ma bai ma san nan za ka zo ba sai da ya ganka ka zo su kuma 'yan kadariya kenan kun ga kai tsaye sun kishiyanci jabariya jabariya sun ce dan adam bai da iko akan abin da yake kwata-kwata ana fahimta Ƙadariya kuma suka ce a'a Allah ta'ala ne bai da iko akan abin da dan adam yayi kwata-kwata dukkansu kuma kungiyoyi ne na mi na bata. shi yasa 'yan kadariya ya suka ce to jabariya da wannan aƙidar tasu sun kafirta su ce wai duk abin da dan adam ya yi ba shi ya yi ba Allah ne ya yi to wannan aƙidan kafirci ne inji 'yan kadariya. haka su malamai su ma sun kafirta 'yan jabariya da wannan Allah ya fito to jahamiyyar nan shine su suna da aƙida ta me ta wanda yake kore cewa idan haɗan adam bai da ikon aiki ba shi yake yi ba to me zai sa aje lahira a mai azaba tunda ba shi yayi ba muna fahimta ga kuma maganan alƙawli bi khalqil qur'an cewa ayyukan Allah gaba ɗaya halitta sa aka yi Shi ne maganar da muka yi ta yi darasin da ya wuce wannan maganar tasalsul ɗin? su ba su yadda da tasalsul ba kabla ko kabulu da kuma ba'adu suka ce ba yadda za a yi abu ya ta aukuwa ya ta aukuwa wai ba haya. saboda haka halitta akwai lokacin da aka faro shi to daga lokacin da Allah ta'ala ya fara magana a nasa faɗin to daga lokacin ya halicci maganar nashi kenan akwai lokacin da zai daina maganan muna fahimta idan suka ce da sura amma a ce akwai lokacin da aka halicci dan adam akwai lokacin da aka halicci alkalami wannan sun hassasa zance ne amma bi suratin amma suna nufin cewa akwai lokacin da allah bai da ikon yin komai sai daga baya ya samu iko sai ya fara abubuwan da ake gani to tun da kuwa haka ya kasance an yi lokacin da bai iya yi to lokacin da kuma wannan daman za ta kubuce lokacin na zuwa nan gaba kuma shi yana suka ce wuta da aljanna in ji shi jaham za su ƙare muna fahimta sai ɗalibin shi abul huzail al'allaf shi kuma sai ya zo ya ce a ba ƙarewa za su yi ba harakan ne zai ƙare muna fahimta yan aljanna za su daina motsi za su koma su sandare yan wuta suma azaba za su daina ji za su koma su sandare wuta za ta sandare aljanna za ta sandare komai zai tsaya cak kuma babu yadda za a ce su ƙara dawowa mun fahimci haɗarin aƙidan nan to shine muka tsaya a nan darasin da ya wuce ko za mu tashi ƙalabnul qayyim rahimahullahu ko mufassilan dhalika alqawl sai malam ibn al-qayyim Allah ya mishi rahma yace ya kokarin bayanin wannan zancen da waɗannan mutanen suka yi sai ya ɗauko halin farko domin akwai waɗanda idan ka karanta masa alkur'ani ba zai tasiri ba gurin su fahimci sakon da kake so ka isar sai ka yi musu amfani da akaliyat musamman ma waɗanda suke zuwa da akaliyat ɗin domin rashin yadda da nassoshi na alkur'ani da rashin miƙa wuya gare su shi yasa suke amfani da hankalinsu su yi hukunci to tunda ba su yadda da waɗannan nusus ɗin ba a yadda suke to sai ka yi amfani da hankalinsu wurin kama su muna fahimta to shi ne yake cewa mahalu ban ya ya sha ahalau idan kai abul huzail ka ce wai aljanna ba za ta kare ba wuta ma ba za ta kare ba kawai harakat ne kawai za su kare amma zatin abin na nan to ya za a yi da mutumin da ya kasance a lokacin a cikin aljanna yana kusanta iyalinsa shi ya zai kasance haka shi zai sandare tare da matan a sandare muna lura in idan ta taharrukil hayawan a lokacin da dabbobi ko abubuwan da ke da rai suka ƙare ko kuma suka dena motsi to wannan halin da wannan mutumin yake ciki ɗan aljanna da iyalinsa wani hali za su koma tambayar da aka mai kenan muna ganewa idan dafa inda fana'il harakati kama kulta idan aka samu cewa lokacin da motsin da 'yan aljanna suke da shi da motsin da 'yan wuta ke da shi idan lokacin ya zo mutum na wani hali na kamar irin wannan da aka kawo to yaya za a yi kamar yadda ka faɗi wawa ala zaudatihi mutum na tare da iyalinsa ala hauriyati wannan mace mai farin ido min alhur al'in ala hauriyati min alhur al'in a kan akan ɗaya daga cikin matan nan mataye na aljanna waɗanda suke masu fararen ido Atil waƙi'a a wannan lokacin sai man aukuwa ta auku aka ce mutane sun daina motsi to ya za a yi wa batalatul harakat a wannan lokacin duk wani motsi da mutane ke da shi yan aljanna da aljannan kanta da itatuwan da ke ciki da ƙoramin da ke cikin aljanna duka za su san dare su kafe a wannan lokacin ya za a yi hal ya bukuna haka za to tambayan da ake ma shi al'allaf ne. a irin wannan lokacin da san dare wannan zai faru yan aljannan su ma haka za su ci gaba da zama da shi da matar shi yan aljannan alama zahabihi ya bukuna. idan aka tafi akan mazhabi na al'allaf abu hudai to dan aljanna a lokacin da yake kusantar iyalin shi sai wannan dama na motsin da ake da shi a aljanna ya ƙare to zai kasance a haka tare da wannan matar muna fahimta yabqa rajulun wa ƙwai ne. to da namijin da mutum za su ci gaba da zama a haɗe ba za su rabbatun da motsi ya ƙare sai ya ce ila ma la nihayata lahu har zuwa lokacin da ba iyaka ya fito hadhihi wahida to wannan hali na farko kenan malam ya kawo don tambaya ga wa abul hudail al'allaf A thaniya hali na biyu wa kadhaka ma rafa a ya dahu aklatan ya ƙara tambaya ya ce kuma hakanan ya halin zai kasance na mutumin da hannun shi ya ɗaga da sunan zai ci abinci min safhatin wa khiwan abincin da mutum ya ɗibo a faranti ko a kwano khiwan shine kwano shine bahaushe kawai ya sa mata shi kafin ce kwano ko ya huta <laughs> kaman hula ne a asalin shi hula. kawai sai ya cire shaddan kawai ya ci gaba da kayan shi to shi ma khiwan kwano to mutumin da ya ɗauko abinci ya kawo zai sanya a bakinsa sai halin ko daman da za a ci gaba da motsi ya ƙare gashi ya riga ya buɗe baki abincin bai kai ga shiga bakin ba kuma abincin ya baro faranti gashi a hannunsa ya halin zai kasance kai ma ka sura ka gani mutumin da ya ce ko da hoto za a ɗauke shi ya ɗauko abinci zai kai baki ai ya buɗe bakin to shine ce, ya halin wannan mutumin shi ma zai kasance fatana hatil harakatu sai motsin da ake da dama a yi duk sai suka ƙare a cikin aljanna kabla wusuliha kafin abincin ya kai baki lilfami inda tafattuhil asnan a lokacin da mutum ya buɗe haƙoran shi da sunan zai ci abinci kun ga sai dai mutum ya haka a kawai ya buɗe ga yau kamar yadda ana rama ya <laughs> kun ga abin bai yi kyau ba insanun amamahul ma'ida ya akulu minha mutum ne ga shirin a gaban shi akwai kabaki na abinci yana ci ma rafa luqmata batalatil harakat lokacin da ya ɗaga loma zai kai baki sai daman motsi sai ya kare gare shi ila ma la haya lahu shi ma har zuwa lokacin da ba iyaka a fahimta nawa fahimta na abul hudhail al-allaf hal hadha yasihu tasalsul fihi to yanzu irin wannan idan ka kalli halin da wannan wanda ke kusanta iyalin shi yake ciki ya koma ya kame da kuma halin mutumin da ke so ya kai abinci bakin shi ya kame to shi ma sai mu ce tasalsul zai tabbata a kan shi mai tasalsul shine ya dawwama a halin nan da yake ciki ba lokacin da za a ce an sa kai kana fahimta shi ma mutumin nan da yake kusantar iyalin shi haka zai kasance a liƙe da iyalin nashi babu ran da za a raba su kun gane kun ga in ya ce aƙida shi bai yadda da cewa tasalsul bai da iyaka ba to ai ya kamata a dawo a ce to su ma akwai ran da za su rabu kuna fahimta tunda ya ce akwai lokacin da aka fara halitta ba zai yiwu a ce wai an fara halitta tun fil azal ba ran da za a lissafa ba to shi kenan tunda ya ce haka to ya kamata ma a ce waɗannan su ma nan gaba za su rabu wannan da ya ɗauki abinci ke so ya kai baki akwai lokacin da za a bashi daman ya kai ko ya ajiye Allah ya fito ashe kenan aƙidar da yake kai shi da kanshi kuma yake warware abin shi wallu kuma lam tasir ila famihi abincin nan ko loman bai kai bakin shi ba wala hiya ala safha wal khiwan kuma loman ko abincin bai kan kwanan ko kan farantin to mutum haka zai ci gaba da zama ba wannan canjin a thalitha hali na uku da malam ya ƙara kawowa wa ka ma halin ladin taddat yadun minhu haka nan kuma menene ya halin mutumin da hannun shi ya mika hannu ila qinwi min alkinwan wanda ya mika hannu yana so ya tsunko wani dunshe daga cikin dunshukan da ke bishiya misali na dabino ko inabi ko makamancin shi yana so ya dan ya dan sakko da wani iziku na dabino kama ana ce mishi nono in ayaba ne ko to yana so ya dan bantaro shi ya sakko da shi a wannan lokacin kuma sai daman motsi ya kare ya halin shi zai kasance fatana hatil harakatu sai daman a yi motsi duk sai ya kare gare su kabla al kafin ya tsunko wannan abin hal ya buka ka zalika sa'irar azmani to shin haka zai ci gaba da zama tsawon zamani hannun shi na sama yana so ya tsunko shi bai tsunko ba alƙinu ko huwa aƙinan nakhla shine wannan dunshi na ainihin dabino abin nan dabino wa kadhalika aidan thamaratu al-inab haka nan kuma 'ya'yan ici na inabi tunda suna haɗuwa ne guri daya shi ma ana ce mishi alkin wa gairuhu ko wa gairihi mithluhu fa hadha rajulun ishtaha an ya'kula rumana malam ya ce mutum ne gashi nan cikin aljanna ya yi shahawar yana so ya ci ainihin rumman ya so ya tsinko rumman don ya ci faljanna ha rumman ko faki hatun, wa nakhlun wa rumman in ji Allah to mutum ya so ya tsinko wannan rumman nan don ya ci wa ha nakhlun haka nan akwai dabino cikin aljanna famadda yadahu liya ya'khudha rummana sai mutum ya miƙa hannunsa don ya tsunko wannan rumma ɗin kuma tsunkowa na ɗan aljanna ba sai ya yi tsalle ba ba sai an yi amfani da makata ba ba sai an hau kan itaciyar ba ko a'a ku kutufu ha daniya in yana tsaye Allah ta'ala ya riga an saita mishi itaciyar in yana tsaye za ta tsago daidai kan shi yadda in ya mika hannu ba su ya wahala ba in ya zauna ita ma ita ce za ta yi ƙasa in a kwance yake za ta ƙara sauko mishi to sai ya mika hannu yana so ya tsinka sai kuma daman motsi ya kare. ya zai yi muna ganewa wata nan hatil harakat ya zallu haka za a ila ma la nihayata to haka zai ci gaba da zama hannun shi na miƙe yana so ya tsinko har zuwa lokacin da babu iyaka muna lura amma fa a fahimta irin na abul hudail al'allaf muna fahimta wannan fahimta ce ta al'allaf ba fahimta na sunna ba kuma idan kana suranta halin za ka gane cewa idan aka tafi akan wannan zancen nashi aljanna lokacin zai koma abu ne wanda babu tsari wannan ya makale zai tsinko wannan ya makale yana tafiya wannan ya makale yana kaza wannan yana kaza aljanna da ta zama abin sha'awa ga kowa za ta koma kuma ba abin sha'awa ba muna ganewa ya kulu ana ma kulu bi fana ila ayan shi abu hudail al'alaf cewa yake shi a fahimtar sa aljanna ba za ta kare ba wuta ma ba za ta kare ba hadha talattufun yajma'u bayna qawli ahli sunna wa qawli jahamiyya wannan shi abin da yayi kokarin yi shine wai ya so ya sassauta ne shi mai masassaucin ra'ayi ne ahalus sunna sun ce aljanna da wuta ba za su kare ba ana fahimta jaham ibn safwan a tirmizi ya ce aljanna da wuta za su kare to saboda yi bangarori biyu adalci a nashi tunanin tsakanin waɗanda suka ce aljanna za ta kare da waɗanda suka ce ba za ta kare ba sai ya ce a'a aljannan dai ba za ta kare ba tana nan kaga ya goyi bayan waɗanda suka ce me aljanna tana nan amma sai dai harakat da yan aljanna ke samu shine zai kare kaga ya goyi bayan waɗanda suka ce aljanna za ta kare wannan shine talattuf ana ganewa shi yasa alwasatiyya shine bin abin da mundu sallallahu alaihi sallama yake kai yasa Allah ya ce ka kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wasu na cewa ummatan wasatan shine al'umma ta tsakiya ba ta tsakiya bane al'umma wacce take bin abin da yake shine adalci shine alwasat akwai bambanci tsakanin alwasatu da alwastu alwastu shine tsakiya alwasatu kuma al'umma wacce take mafi alkhairi wacce duk sanda aka zo da abu tana duba wanda ya fi alkhairi ne ta yi yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan hafizu ala salawati wa salatul wusta wannan ismu tafdil ne na wasata muna lura to shi al'allafi yanzu sai yi kokarin dawo da abin tsakiya ya kalli bangaren halin sunna Haka hakanan kuma ya kalli bangaren magabatan shi yan jahamiya shine ya ce a'a aljanna na nan wuta tana nan yan aljannan su ma suna nan ba za su kare ba sai dai harakat na aljanna komai zai komai sandari komai zai sandari ya fito kal irda littarafain kamar dai ra'ayin nan da ya zo da ita ko ya zo da shi yana so ne ya gamsar da bangarorin guda biyu ahalus sunna ku yi da wannan aljannan kuna nan yan jahamiya kuma ku hakuri haƙuri da wannan na maganan karewa ba zai a'a motsin ne zai kare ya ƙulu al'ayanu tabka wal harakatu tafna ya ce a'a ainihin abubuwan za su ci gaba da wanzuwa aljanna da yan aljanna da komai na aljanna sai dai harakat motsi kai komo da ake samu na aljanna duka shine zai kare sahihu amma zance mafi inganci a nan dan malam ya ba mu ingantaccen zancen kar wani ya je ya dauki nashi sai ya ce zance mafi inganci shine annal insana kullama ta'ammala hadha alqawl lalle mutum duk lokacin da ya lura da wannan zance da kyau mithla ma qala ibn al-qayyim irin misalin abinda malam ibn al ya ce yadhaku majjanan bidun iwad zai yi dariya dariyan ma ta kyauta ba tare da musaya ba ana fahimta dariyan dariya firi zai yi saboda abin ban dariya ne abubuwan da suka shafi gaibiyat amma kana amfani da hankalinka ka tabbatar da su abin dariya ne da kuma dariyan a ciki akwai kuma tausayi ga shi domin bata ne shi yasa malam ibnu taymiya Allah ya mishi rahma sai ya ce yan a kashi biyu ne akwai yan bid'an da ta'awila suke yi suna tawili ne ko kuma a'a nasoshin alkur'ani ne ba su gane ba kamar irin waɗansu daga cikin shi'a waɗanda ba su kai gulatu ba kamar irin su murji'a waɗanda ba su kai gulatu ɗinsu ba ibnu taymiya ya ce to waɗannan su suna mataki na daban da kuma kashi na biyu na 'yan bidi'a su ne 'yan jahamiya waɗanda ba su yadda da nusus ɗin ba suna amfani da shi ne yadda su ga dama muna fahimta ko da ga nasi ya zo ya ci kaza to za su ajiye nasa nan su aiwatar da hankalinsu su ne 'yan jahamiyan nan da muke kan maganarsu muna fahimta to shine malam ya ce idan mutum ya ga wannan kamar yadda ibn qayyim ya ce to abin zai bashi dariya kuma dariyan ma kyauta zai yi ta bidih kati jahilin majjan mutum zai yi dariyan irin jahilcin wannan mutumin kuma kyauta ma zai yi wannan dariyar saboda wannan zunzurutun jahilci ne muna fahimta yan adam kansu Allah ta'ala ya faɗa ya zo da shi a ayo ya ce kullum alaiha fan wa baka wajen rabbika ka jalali wal ikram duk abin da ke bayan kasan nan zai ƙare amma ubangiji fuskar shi zai ci gaba da wanzuwa to malamai suka ci duk wani abin da Allah ta'ala ya halitta don lahira zai ci gaba da wanzuwa da wanzuwan Allah subhanahu wa ta'ala dan adam shi ke da bidaya amma bai da nihaya akwai lokacin da ba dan adam amma kuma lokacin da zai zo a je lahira to babu ran da kuma za a ce dan adam ya kare ya baka bi baka illahi azza wajal muna fahimta ga hadisai ne sun zo manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ya ce bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan wuta sun shiga wuta za a zo da wani za a zo da mutuwa a sanya shi bainal jannati wan nar ka annahu kabshun amlah kaman kamar rago mai fari da baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambaye 'yan aljanna me wannan sai su ce hadha maut a tambaye 'yan wuta me wannan su ce mutuwa ne sai a kwantar da shi a yanka a ce to ku 'yan aljanna hayatun lamaut ku 'yan wuta hayatun lamaut saboda haka kowa zai tabbata cikin abin da yake kai waɗannan nan soshi da suka yi magana kai tsaye sari hai waɗanda ke tabbatar da cewa aljanna ba za ta ƙare ba wutan ma ba za ta ƙare ba 'yan ciki ma ba za su ƙare ba ga ayoyi da yawa waɗanda suka tabbatar da mutum in ya shiga aljanna zai dawoma a ciki sai suka ce a'a wannan khulud din da ake magana shi ma khulud din majazan ne abin da ake nufi shine dadewa da aka ce mutum zai shiga aljanna khalidan fiya sai suka ce ana nufin zai dade ne ba wai ba zai ba iyaka ba saboda ba zo da kaidi ba suka ce ai in ana so a kayyade kuma yadda zaka gane cewa khalidan fiya ba yana nufin har abada bane Allah ta'ala yake cewa eh, ma damata samawati wal ard ma damata samawati wal ard khalidina fiha fa amal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha waɗanda suka samu rabauta ko sa'idu waɗanda suka samu murna da rabauta a lahira za su shiga cikin aljanna Allah sai ya ce khalidina fiha za su dawwama a ciki amma sai ce ma da mata samawa wal ard sai suka ce wannan sharaɗin da aka sa shi ya nuna kenan duk sanda aka ce khalidan fiya ko khalidi na fiya to ya nuna dadewa ake nufi wanda kuma ba haka bane muna ganewa a'a wannan ayar da Allah ta'ala ya ce khalidi na fiya ma damatis samawati wal ardu illa ma sha rabbuka wannan ko ka kalle shi ba yana komawa bane zuwa cewa akwai ranar da mutanen za su za su fita daga cikin wannan sa'adar ko za su fita a cikin azaba in yan wuta ne muna ganewa kuma idan ka kalli ka'ida ta larabci abinda take hukuntawa kenan cewa da zara an ce khalidan fiya ana nufin har abada ne muna fahimta amma su kullum abin da suke nema shine yadda za su jefa cikin shubha cikin al'umma sa'annan kuma ba za su yi aiki da nusus ba yadda magabata suka yi aiki da shi wannan gaban ya fito ƙalal al muallif rahimahullahu tabbal liman adha yuqaddimuha alal athari wal akhbari wal qur'an Allah ya wadaran mutumin da ya hantsanta yana gabatar da ra'ayoyi irin waɗannan zantuttukan alal athar akan asarai waɗanda suka tabbata daga magabata wal akhbar da labarai waɗanda suka tabbata a hadisi wal qur'an da nassoshi waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani to mutumin da yake gabatar da ra'ayin shi da son zuciya shi akan waɗannan abubuwan to Allah ya wadaran shi in ji malam wa sadaqa rahimahullah qulubun lakinnaha mamsuha zukata ne amma an shafe su ga zukata amma ba sa aiki matattu ne ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata to irin waɗannan ne ga zukata amma ba sa aiki walaƙad makkannahum fi ma in makkannahum fi walaƙad makkannahum fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida amma Allah ya ce fa agnat anhum fama agna agna anhum ko sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay ga hankalin ga ganin gajin duk ba su musu amfani me yasa saboda an riga an shafa zukatan ba sa ganin gaskiya su gani muna fahimta kaifa alimin min ulama ta yaya mutumin da ke da ilimi malami cikin malamai ya wa an ya kula za fi la, ya iya ƙarfin hali da tsayiranci ya faɗi irin wannan magana game da haƙƙin Allah wa zai iya wannan ana fahimta mutumin da ya fahimci Allah subhanahu wata'ala ba zai wannan gangancin ba dama idan kaga mutum na shishigi dangane da abin da ya shafa Allah to alama ce ta bai san shi ba kuma kamar yadda kullum malamai ke ba da misali na wanda ya san Allah da wanda bai san shi ba suka ce kamar mutane biyu ne ko uba ne da ɗan shi ya je daji farauta da ya je sai ya aje dan. a bakin wani guri ko karkashin itace ya ce ka dauna nan ka jira ni zan je in dawo ko da zaki ya taho da wannan libat din wannan bezar da ke jikin shi sai kan karamin yaron nan na mutumin na ya ga gashi ya ba sha'awa sai ya je na wasa da shi ga zaki nan da matan shi komai da komai sai zakanya ta ce mai gida ji abinda da wannan yake da kai sai ce eh ai wannan bai san da bane shi yasa ya bashi yana wasa da wannan gashin ana cikin wannan yanayi sai ga uban nan ya dawo kawai sai ya hango ɗan shi ƙarƙashin zaki zai tsaya cece shi sai uban nan ya gudu sai ya ce ba matar shi za zakanya ya ce kin ga wanda ya san da can tunda da ya gani ba ya mai ba ya gudu to wanda kaga yana shishigewa cikin abubuwan da Allah ta'ala ya hana to akwai alamun na bai san shi ba ne. amma wanda ya san Allah da kyau to baya mishi irin wannan shishigen yana kiyaye shi ne muna fahimta to alamun rashin sanin Allah ne da shi wannan al'allaf din ya zo yana amfani da irin waɗannan maganganu har yake ba da waɗannan ƙa'idojin na abin da zai faru a aljanna ko a wuta abin da duk yasa yake wannan saboda rashin sanin Allah ne ka duba da Allah ta'ala ya tambayi annabi Isa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah mai annabi Isa ya ce yace kala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace da ni ba ba zai yi gare ni ba a ce in faɗi abin da ban da haƙƙi kai abinda ban da haƙƙin faɗi ba zai yi na faɗi ba saboda sanin Allah ana fahimta akwai sanda kafirai za su zo su ce ma annabi Sallahu alaihi wasallam iti bi qur'anin gaida haza aw baddilhu mai annabi ce bulma ya kunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ba zai yiwu a ce in canja in musanya alkur'an nan ba ni a karan na dole sai in atabi illa ma yuha ilai in kun gana ba to abinda kadai ake min wahayi kenan ake mun wahayi ne alamar sanin Allah kenan amma kaga mutum na kutsa ma abinda Allah ya hana ba ruwan shi ya faɗa abinda Allah ta'ala bai ce ba to duk wannan alama ce ta mutum bai san Allah ba ya fito aw fi ibadillah ko kuma mutum ya faɗi wani abin da bai da ilimi game da abin da ya shafi haƙƙin bayan Allah to ba yadda za a yi mai ilimi ya yi haka muna ganewa hatta inna ahlan nar alladhina yu'adhabuna fi nar hadda fa yan wuta waɗanda ake azabtar da su a wuta indama yurfa'u saut ko liyudrabahum lokacin da za a daga bulala dan a musu bulala watanta yin harakat ya idan motsi ya kare yanzu shi mala'ikan da ya daga bulala zai ma aljanna to tun da ya ɗaga kuma motsi ya kare haka zai kame da mala'ika shi kuma dan wuta daga nan azaba ya kare kenan wutan da Allah ya ce wa iddat lil kafirin yanzu wannan tattalin da aka yi dan kafiran daga nan kuma ya kare aljanna da aka ce wa iddat lil muttaqin daga lokacin da aka san da ran nan shikenan aljannan kuma ta kare maganar tattali kuma bai taso ba muna fahimta duk abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ma bayansa a bayan kasa kuma ya ce su yi haƙuri in sun yi hakuri zai saka musu da aljanna wani ɗan lokaci ne kaɗan na ɗan lokaci ne kaɗan da sannan ɗana shi kenan ya ƙari duk gargaɗin da aka yi ma mutane cewa su kiyaye abin da Allah ta'ala ya haramta saboda azabar wuta shi ma azabar na ɗan lokaci ne kaɗan a fahimta na abu huzai al'allaf muna fahimta da sunan kuma ya yi haka ne don ya sassauta fahimtar magabacin shi jihar bin safwan wanda ya ce wuta za ta ƙare aljanna ma za ta ƙare amma dukkansu ba masu karewa ba ne muna ganewa أخبث من هذا laitahum radu bi hadhihi al'uqulu sakhifa abin da yafi muni abin da yafi wannan maganan da suka faɗi ma muni ina ma da za a ce waɗannan mutanen sun yadda da waɗannan hankulan nasu waɗanda suke shafaffu lakin na qaddamuha alal manqulati sahiha maimakon su yadda da hankalin nasu su tsaya abin da hankalin su ya basu su ɗauka abinda ba su samu da hankalinsu ba ƙur'ani ya ba su ko hadisi ko makamancin shi su ɗauki na ƙur'anin ko hadisin ko asarin magabata a'a abin nasu ya wuce nan ma har sai suka koma suna gabatar da nassi afuwan suna gabatar da hankalinsu akan nassi da wannan ne suka kore azabar kabari da wannan ne suka kore sifa ta Allah suka ce ba yadda za a ce Allah hayyun ne ba yadda za a ce Allah alimun ne me yasa suka ce Allah ta'ala ba zai yi tarayya da bayansa ba gurin sifa idan an ce dan adam yana da rayuwa alhaya to ba zai yi a ce ma Allah shi ma hayyun ba yana da rayuwa alhaya saboda sun yi tarayya a gurin sifa muna fahimta sai dai kawai a yadda da sifan cewa Allah ƙadirun ne to ba dan adam da yake da sifa cewa shi ƙadirun ne suka ce sai dai a tsaya nan sai dai a ce Allah shi khaliqun ne saboda dan adam bai da sifa na cewa shi menene khaliqun ne muna fahimta sai dai a ce a Allah shi mumit ne Allah shi ke kashewa saboda dan adam bai yiwa ba a samun dan adam da ke da sifa cewa shi ma mumit ne kuna fahimta amma a ce wa Allah hayyun ne a'a saboda in an kalli 'yan adam su ma za a ce dan adam hayyun ne saboda me saboda yana amfani da hankalin shi ne wurin tabbatar da abu ko kore shi ya fito tabbal liman adha yuqaddimuha alal athari wal akhbari wal qur'ani malai yace Allah ya wadaran mutumin da ya hantsanta yana gabatar da hankulan shi ko hankalin shi akan atharai da suka tabbata da hadisai waɗanda suka tabbata da alkur'ani da ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala wa yi al'atharul wari da anil sahaba wa tabi'in su ne atharai waɗanda suka zo daga sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara musu rahma wanda sahabbai da tabi'ai ba su ganganci ba wurin waɗannan abubuwan babu wanda ya shishigi shi yasa abdullahi dan umar da waɗansu suka zo suka samai abdurrahman annahadi da waye suka zo gurin shi suka ce ga waɗansu matasa sun bayyana a ɓangaren mu waɗanda suke magana akan kadariya cewa dan adam shi ke da iko kan aikin shi gaba ɗaya Allah ta'ala bai da iko kan abin da dan adam yake yi sai abdullahi dan umar ya ce to in ka je ka gaya musu ni abdullahi dan umar ba ni ba su ba ni ba su kuma ka gaya musu idan suka je lahira da wannan aƙidar tasu Allah ba zai amsa musu farilla ba ko nafila har sai sun dawo kan aƙidar nan sahabbai ba su tafi akan aƙida karkatacci ba ashe kenan mutum ba zai zo yana gabatar da hankalin shi ba akan hankalin sahabbai muna fahimta wal akhbar al warida an an rasul sallallahu alaihi wasallam wanda ya koma yana gabatar da hadisai waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk hadisan da ke bayanin aljanna da ni'imar da ke ciki da hadisan da ke bayani akan wuta da abin da aka tattala ma 'yan wutan da hadisan da ke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta ya ga aljanna da aka yi miraji da shi da duk abin da Allah ta'ala ya tattala ma waɗanda suka shiga ko za su shiga kamar abin da suke so ce kawai ko dai ya zama tatsuniya ko kuma a na ɗan lokaci ne kaɗan ba za a amfana da shi sosai ba hada tarakki min al-adna ila al wannan maganar da malam yi da yace tabbal liman atha yuqaddimuha ala al-athari wal akhbari ya yi yayi taraki ne daga na ƙasa har zuwa hadisi har zuwa qur'ani kun ga athari bai kai hadisi ba muna fahimta sa'annan daga hadisi kuma sai me sai alqur'an to ya ce, wa haza taraqqin min al-adna ila al-a'la kadhabu athara wal akhbara wal ƙuran sun karyata athari, sun karyata hadisai sun karyata alqur'ani wa qalu innana nahkumu nuhakkimu al suka ce su suna hukuntar da hankali ne abin da ya saba ma su ba za su yi aiki da shi ba muna fahimta qala al-allama salih bin fawzan al-fawzan hafizahullah malam fawzan Allah ya tsare shi yake cewa wa bi anna Allah kana mu'attalan shi ya hukunta cewa jahan bin safwan cewa akwai lokacin da Allah ya kasance bai iya yin komai wal iyadu billah yana zaune bai iya komai bai iya halitta bai iya magana bai iya duk abubuwan da Allah ta'ala yake yi wa hadha aidan min akwali jaham albatula wannan ma na daga cikin zantuttukan jaham waɗanda suke na bata wa huwa anna af'al Allah subhanahu wa ta'ala laha mahduda shine yake cewa ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da suke farawa kuma an san lokacin iyakantaccen lokaci ne kana qabla dhalika mu'attalan anil fi'li wanda kafin wannan lokacin da Allah ta'ala yake waɗannan aikace-aikacen Allah ba zai iya wannan aikin ba wal iyadu billah thumma sara yaf'alu wa yakhluq daga baya sai Allah ya fara yana aiki Allah yana halittawa Allah yana kaza yana kaza in ji jaham wa qasduhum min zalika. menene manufar su wurin faɗin haka an kulu inna af'alallahi laysat qadima dan su ce ai ayyukan Allah halitta su aka yi aikin Allah sai sai halitta ne Allah ta'ala ya halicce su daga baya ne muna fahimta wa inna ma hiya haditha a'a daga baya ne Allah ta'ala ya halicce su me yasa liman ittasalsuli fil madi domin ba su yadda da tasalsuli ba a baya shine a ce abu na ta faruwa tuntun, yana ta faruwa har ba a san iyakar shi ba to idan suka yadda cewa aikin Allah shi ma yana nan tintini Allah na aiki lokacin da ya gana ma, ya abin da ya gana ma. to ya lalata ka'idarsu muna ganewa domin su yan bid'a yadda suke shine idan suna da wata ka'idar da suka fitar wacce suke tafiya a kai to abin da suke manassoshin alkur'ani da hadisi shine sai su duba alkur'ani su duba hadisi a cikin alkur'ani kaf wani nassi ne ya dace da wannan ka'idar tasu an gane a duba hadisi wannan hadisi ne ya dace da ka'idarsu idan ba a samu a ƙur'ani ba ba a samu a hadisi ba ko a kai tsaye an faɗi a fili ko ta hanyar tawili ba samu ayar da za ta goyi bayan wannan ka'idar tasu ba to za su bar maganan aya za su bar maganan hadisi za su tsaya kan ka'idar ne muna fahimta ma ahlus sunna yadda suke shine sai sun kalli alkur'ani sai sun kalli hadisi sun samu zance daga cikin ayar ko hadisin sai su fitar da ka'idarsu muna ganewa to shi yasa su 'yan jahamiya duk yadda aka yi da sauran 'yan bidi'a sai sun fara sanya ka'ida to tunda suna da ka'idar tasalsul wanda sun riga sun sa to sai su koma kuma su ga aikace-aikacen Allah ya za su yi su hada da tasalsulinsu da kuma aikace-aikacen Allah muna fahimta ta yadda zai dace da ka'idarsu su to shi yasa suka ce to aikin Allah subhanahu wata'ala akwai sanda ya fara akwai lokacin da da bai iyawa domin ya ya dace da me da ka'idar ta tasalsul muna fahimta tanzihan lillahi bi zamihim min tasalsul hawadith fil madi wai sun yi haka ne dan su tsarkake Allah daga aukuwan tasalsuli a baya a dacen kalman tasalsul ya maimaitu kuma mun gane me ake nufi la'alla takuna sharika lahu fil kidam wai dan kada waɗannan halittun da Allah ta'ala ya halicce su a baya ko aikace aikacen da Allah ta'ala ya yi a baya wai dan kasu zama sun yi tarayya da Allah ta'ala gurin dadewa tunda Allah ai suna cewa kadim ne ko Allah subhanahu wata'ala ba halitta shi aka yi ba to wai idan aka ce abin da Allah ta'ala yake yi na halitta mutane ko makamancin shi shi ma kadim ne tuntuni to kamar an ɗauki halitta ne shi ma an bashi sifa na kidan. a nasu ƙoƙarin muna ganewa wa hadha ma yu'abbaru anhu bi man ittasalsulil hawadith fil madi to wannan shine in kun ji sun ce bu su yarda da tasalsulil hawadith fa fil madi shine bu su yarda a ce wai halittun Allah ko aikace aikacen Allah suna nan tare da shi ba tun azalan a daga baya ne ya samu daman to daga san da ya samu daman to sai a ce to ai duk halittu ne kuna fahimta to wannan wahal da kai ne da kuma wahal da kwakwalwa domin ya saba ma abin da Allah ta'ala ya ɗaura halittu a kai da kuma ya ɗaura kwakwalansa a kai yana fitowa fahuwa ko attala fi wakati min al-awqat bi za'mihi an al-fi'l to shi a jaham anashi akwai lokacin da ya ce Allah ta'ala bai komai kuma bai iyawa ba wai bai yi ba kamar yadda muka faɗi a baya ba wai Allah ta'ala bai yi ba bane a karan kanshi a'a ba zai iya bane kamar dan adam yanzu akwai sanda wani abin ba za ka iya bane saboda abin ya fi karfinka ko daga baya ka zo ka samu dama ko ka samu karfin yi to haka suke nufi wurin Allah subhanahu ta'ala akwai lokacin da Allah ga abin kilan ma yana son yayi amma ba zai iya ba saboda bai da iko sai daga baya ne ya samu ikon yin abin kun ga wannan maganar muni ya kai muni wa za a ma'anna af'alaha laha bidaya kuma ya raya cewa ayyukan Allah subhanahu fa’ala bihi laha bidaya ayyukan Allah akwai sanda ya fara yin su wal haq amma zance na gaskiya shine anna af'alallahi la ta laha aikace aikacen Allah ba su da fari ba su da farko Allah ta'ala tun yadda yake tun asali to haka aikace aikacen shi suke tun asali muna ganewa kama an Allah la ta lahu subhanahu kamar yadda shi karan kanshi Allah bai da fari balle a ce ga san da ya fara antal awwalu falaysa qablaka shay Allah ta'ala shine na farko babu wani abu gabaninsa Allah kuma antal akhir wa laysa ba'daka shay Allah kai ne na karke kuma babu wani abu bayan ka. wannan shine aqida ahlus sunna muna ganewa fa huwa lam yazal yakhluqu wa yaf'al Allah bai gushe ba yana halitta bai gushe ba yana aikace aikacen shi ma ya sha duk abin da ya so biduni ta hadidin liwaqtin ba tare da an iyakance lokaci ba balle a ce akwai sanda zai iya da kuma daga baya ne yazo ko akwai sanda ba zai iya ba daga baya ya samu damar aikatawa wannan babu shi muna ganewa fala yuqal innahu madha alaihi waqtun la yaf'alu thumma sara yaf'al saboda haka ba za a yi amfani da irin kalman wannan mutumin ba a ce akwai lokacin da ya shuɗe wa Allah ba zai iya yin wani abu ba sai daga baya kuma ya samu zai iya wannan ba za a faɗi wannan ba wa hada ya zama minhu ta'tila kamalillahi fi waqtin min al-awqat domin idan ya ce yanzu akwai lokacin da Allah ta'ala bai iyawa daga baya ya samu ikon yin abu, to yanzu ya tabbatar da cewa kenan akwai lokacin da Allah ta'ala ba kammalalle ba ne kamalar Allah yana nufin a wannan lokacin da Allah bai iyawa to wannan kamalar babu ita ko tunda daga baya da ya samu kenan ya kara samun karfi ne shi yasa ya haka wannan kuma ba wanda zai faɗe shi inda mutum na da hankali ثم أيضا إذا كان ممتنعا عليه أن يفعل في ذلك الوقت idan kuma ya zama a wannan lokacin Allah ba zai iya yin wannan aikin ba alladhi za'amahu wanda shi jaham ya raya faman ladhi ja'alahu yaf'alu ba'da zalika to daga baya da ya samu ikon yin aikin waya bashi ko tunda da farko ya ce Allah bai iyawa daga baya ya samu iko to aina ya samu ikon da ya yi daga bayan mallazi azala hadha limtina menene ya kawar da wannan rashin daman kaga dole a tambaye shi fa hadha min abtalil batil wannan shine karyar da tafi kowace karya karya magana ya fi komai muni wa af'alullahi min nahiyati jinsiha qadiman bi qidamihi saboda aka ayyukan Allah idan an kalle su ta jinsin su halitta Allah ta'ala shi ke halitta shi ne khalik to wannan aikin da yake na halittawa yana tare da Allah tun asali ba daga baya ya same shi ba kuna wa? yanzu wanda ya shiga makaranta jami'a zai karanta duk abin da zai karanta ba a danganta shi da wannan profession sai ya gama ko injiniya bai zama injiniya ba sai da ya graduate amma kafin ya shiga makarantar injiniya ne to Allah subhanahu wa ta'ala ba wai sai da ya halitta mutane ba ne ya zama khalik kuna fahimta domin duk wanda za a danganta shi da wani aiki yau sai ya yi marasar aikin kafin a siffanta shi da shi sai ya yi marasar sana'ar kafin a siffanta shi da wannan sana'ar to Allah ta'ala ba sai da ya halitta ba ne tukuna sai a ce mai khalik ba sai da ya yi magana ba ne sai a ce Allah subhanahu wataala yana da yana magana a'a wannan sifan na tare da shi aikin na tare da shi tun azalan Allah ya fito wa amma min nahiyati nau'iha wa ayaniha fa Da muhdatha amma an kalla ta nahiyar nau'inta da kuma ɗaiɗaikun abubuwan su kan halitta su akai saboda 'yan adam akwai lokacin da ba halicci mu ba akwai lokacin da baka zo duniya ba to in an kalli dan adam a matsayin shi shi a karan kanshi ko aka kalli duniyar a matsayin ta a karan kanta to akwai sanda Allah ta'ala ya halicce ta ta zo aka ganta kamar da dan adam akwai lokacin da Allah ta'ala ya yi shi sai aka gan shi ana fahimta amma jinsi na cewa Allah khalik ne to wannan jinsin na tare da Allah subhanahu wa ta'ala da daɗewan Allah karan kanshi Allah ya fito fa hiya hadithatul ahad qadimatun nau saboda haka aikace aikacen Allah su hadithatul ahadi ɗaiɗaikun abubuwa idan an gani Allah ta'ala daga shi yake halitta su in lokacin da ya so su zo amma nau'in suna nan tare da Allah tun asali Nala ya fito? Tun asali Allah ta'ala yana halitta amma ɗan adam an halitta shi ne lokaci kaza sama an halitta ta ne lokaci kaza ƙasa an halitta ta ne lokaci kaza wannan lokacin da Allah ya halitta su ɗaɗɗaiku to su halittu ne amma kasancewan shi halik yana halittawa to yana nan tare da Allah tun asali muna fahimta la ya zalul khalq yujadu shay'an fa shay'an min nahiyatil ahad halittu ba za a gushe ba ana samun su a hankali a hankali a hankali kana ganin duniya ana ta ƙara yawa ana ta ƙara yawa ana ta ƙara yawa ai Allah ke halitta mutanen ko amma tun asali sifa na halk din Allah ta'ala yana tare da shi cewa zai halitta yana da sifa na halittawa wa amma min nahiyatin nau amma in aka duba ta nahiya ta nau'in falmashi'atu wa sa'iru sifatillah kadima ganin dama na Allah ya halicci abu lokacin da ya so na tare da Allah tuntuni bi kidamihi subhanahu wa ta'ala da dadewan Allah subhanahu wa ta'ala la hadda laha baya da haddi balle a ce ga lokacin da ya samu wannan daman fa huwa ba'da sifatihi qadimun azali Allah subhanahu wa ta'ala bayan sifofinsa to Allah shi ya daɗaɗɗe ne tun asali Allah subhanahu wa ta'ala yana nan ana fahimta thumma hala wa sara maqduran lahu to sai daga baya sai ya rikide ya koma kuma abu ne wanda zai iya yi ya samu abin nan da da bai iyawa daga baya sai abin ya jirkice ya koma zai iya idan kana mumtani an alaihi fa kaifa sara mumkinan idan da asali can ba zai iya ba to ta yaya ya samu daman yi daga baya ta yaya daga baya abin ya zo ya zama zai yiwu fa yalzamu alaihi an yastamira al-imtina sai ya zama yanzu lazim ne gare shi abin ya ci gaba cewa abin nan ba zai yiwu ba muna ganewa nan ta yi na funa masha Allah sai mu takaita nan ko insha Allah amma ana gane zancen da ku to wa alaikum salam a ban fahimta ba na'am na'am eh, eh abin da ke faruwa eh, ba sa magana kan mala'iku kamar yadda malam ke tambaya duk wanda ya aiwatar da hankalin shi gurin tabbatar da abin da yake gaibiyat zai shiga cikin ɗimuwa yanzu su abin da ke su abu ɗaya ne shine suna cikin ɗimuwa to mutumin da ya ɗi mauce kuwa yana iya tunanin nan ne gabas ashe ba nan ba gabas waɗannan abubuwan da kai kake iya hararowa ka hango su Allah ta'ala ba zai haska musu ba su hanga su gano muna ganewa to wannan shine matsalan kuma wannan shine bambancin shi yasa ba za su iya maganar mala'ikun ba tunda ba ma a janibin suke ba an gane wallahu alam Yau to kaji ba eh, su kamar mana ya ce su kamar allah ma suke son su kore da gaba daya Yau to ai karatun da muka yi kenan shine na farko suna gabatar da hankali akan alkur'ani saboda haka su duk abin da aka faɗi idan bai dace da hankalinsu ba nasu fa to ba za su yi aiki da shi ba saboda haka kafin su ce ina alkur'ani mai qur'ani ya ce to sai sun yi amfani da hankalinsu gurin tabbatar da abu ko kuma su kore shi to shaidan da ya same su irin haka suke sai yake amfani da wannan ka'idar tasu sai ya dinga kawo musu wannan batan da halakan da kafircin shaidan ke musu wannan wahayin an gane wallahu alam ana magana eh free thinkers of course eh Sunni. ne eh, abin da ke faruwa ai ka san sun daɗe in ka kalli eh, ja'ad ibn dirham ya rasu hijira da shekara 128 shi ja'ad kenan shi kuma eh shi ko jaham nake so in ce shi kuma wannan allaf din nan ya rasu hijira shekara 235 kaga yanzu ana magana sun fi shekara dubu da mutuwa saboda haka abu ne wanda ya taso daga yahudu saboda asalinsu yahudawa ne to addinin musuluncin ba za su karbe shi ba kuma ba su yadda da shi ba idan suka shigo suka ce za su yi fada da musulunci a wannan lokacin ba za su iya faɗa da musuluncin ba ya za su yi sai suka ce to yanzu bari su shigo da sunan musulunci da sunan musulunci amma suna nan da wani addini nasu wanda da wannan ne za su samu damar su rusa addinin muna ganewa to wanda ya zo zai yi musulunci da gaske amma kuma yake fama da jahilci sai ya haɗu da su sai ya zama shi ke tallata musu abin to wannan ta nan suka fito yahudanci ne asali ba wai musulunci ba ne amma kuma sai suka sanya rigar musuluncin suka zo suna ma musuluncin barna kamar yadda 'yan shi'a suke kamar yadda ibn saba ya shigo cikin musulunci kaga shi ma ya shigo da yahudanci ne amma ya ce musulunci zai yi to su ma haka suka yi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 اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم